الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وكما حديث المشركين ممن كان مشركا في الأرض ومن الذين كفروا من أهل الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره بعثت بالبيت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل ملكي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد وقال تعالى أيضا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى قوله أولئك لهم رزق معلوم فواكب وهم مكرمون إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله سبحان الله عما يذكرون إلا عباد الله المخلصين وقال تعالى إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنان والأعراف والنور وألف لام ميم وطاسيم وآل حميم وآل ألف لام را وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير باهر فهو عبد الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan rana ta talata talatin ga watan jima'a da saniya talatin ko daya yawwa daya ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan shida miladiyar ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasul iraqiyya fil a'mal wallafar bijimin malamin da harari shaykhul islam abul abbas abdul taibiya al-harrani a dimashqi wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara ɗari da da ashirin takwas, wannan kuma shi da darasin arba'in da biyu a jerin gwanan darasin mu a wannan majalisi kuma wannan shine na tamanin da shida. ibnu taymiya yana nan kan gaba ta al-mahabbatu lillah san Allah san Allah kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da suke ayyuka ne na zuciya kuma yana mana bayani akan cewa san Allah yana ginuwa ne akan ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah bauta wa Allah shi kadai ba tare da gwama shi da wani ba wato ba tare da shirka ba wanda shi yake nuna tsantsar soyayya da Allah wanda duk ya zaka cikin ayyukansa akwai shirka da Allah akwai daidaita Allah da wani cikin bauta ko cikin sifofin Allah ko cikin ayyukansa wannan alama ce da take nuna babu soyayyar Allah a cikin zuciyarsa ko da ko yana da'awar soyayyar Allah to soyayyar nan ba ta gaskiya ba ce inda ta gaskiya ce da ya kadaita Allah shi kadai cikin bautarta wannan jigo na mahabbatullah wato jigon san Allah wanda shi da ikhlasi shine da ibnu tabi'a yake ta bayanin sa inda yace annabawa kakaf duk sun zo da wannan duk wani annabi da Allah ya aiko a doron ƙasa da wani littafi da Allah ya saukar a nan duniya ga annabawa ya kunshi batun ikhlasi batun tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ya faɗi abinda Ibrahim Khalil annabi Ibrahim baladayin Allah ya zo da shi na tauhidi da tsantsanta bauta ga Allah shi kadai sannan kuma ya ci gaba da cewa wa nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam huwa allazi aqama Allah bihi ad-din al-khalis lillah annabin mu sallallahu alaihi wa sallama shine wannan da Allah madaukakin sarki ya kafa addini da shi ya kafa addini ta hanyar sa addinin da yake tatacce ga Allah shi kadai dinin tauhid addinin da yake na tauhidi ne wa qama'a bihi al-mushriki ubangiji ya ainihin karya mushrikai da annabi sallallahu alaihi wa sallama mimman kana mushrikan fil asl wa min alladhina kafaru min ahli al Allah ya karya mushrikai gaba daya ko dai mushirikin da yake na asali wato shi da daman mushriki ne bai taba zama mai tauhidi ba ko kuma ahlul kitab waɗanda da can ubangiji ya ba su littafi ya aiko musu da annabi sun yi imani da annabin suna bauta wa Allah gwargwadon koyarwar wannan littafi amma daga baya suka fankare suka saki layi suka koma suka zama su ma mushrikai wato akwai mushriki tantagarya na asali akwai kuma mushirikin da daga baya ne ya zama mushiriki amma in ka duba tushen addininsa da asalin addininsa za ka samu cewa Allah maɗaukakin sarki ya koyar da su tauhidi amma dai suka karkace to annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwansa ya zo da addini tatacci wanda babu shirka a cikinsa wannan addini da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kafa tauhidi sannan ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka karya mushrikai mushrikai na asali da kuma waɗanda suka zama mushrikai daga baya wa qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma rawahu ahmad wa ghayruhu bu'ithu bis-sayf bayna yaday as-sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri ومن تشبه بقوم فهو منهم ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake faɗar manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya aiko shi duniya abubuwan da ubangiji ya aiko shi da su wanda su ne dalilin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama a doron ƙasa hadisin da imamu ahmad da waninsa suka ruwaito kamar imamu tabarani kamar abu ya'la al duk sun ruwaito hadisin hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'a an aiko ni bis da takobi baina yaday sa'a dab da tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahdahu har sai an bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya waju'ila rizqi tahta zilli rumhi sannan an sanya arzikina an sanya abincina karkashin inuwar mashina وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري an sanya wulaƙanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane yayi kama da su to yana cikinsu. su wannan hadisi ibn taymiya yana cewa shi yake nuna maka jigon da Allah madaukakin sarki ya gina addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa a kai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a an aiko ni da takobi bayna yaday sa'a dab da tashin alkiyama wato anan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana nufin ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi ya kuma bashi umarnin yayi jihadi ya aiko shi ya kuma bashi umarni na yayi jihadi ga dukkan wani wanda ya ce zai hana da'awar ubangiji zai hana da'awar Allah ci gaba zai hana ruwanta gudana to Allah maɗaukakin sarki ya yi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su tsaya su ga sun wannan mutum har sun buɗa wa wannan da'awa hanya sai da za su ci gaba da gudana wannan shine ma'anar bo'istu bisaifi yadda ya sa'a ba kamar yadda wasu suke zaton da'awa wato wannan hadisi yana nuna cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da zummar ya tirsasa wa mutane sai sun yi addinin sa ba ko da kuwa da karfin takobi ne akwai waɗanda suke makiya addinin musulunci waɗanda ke kokarin lalata ko muzanta addinin musulunci da nuna cewa addinin musulunci ya yaɗu ta hanyar amfani da karfi suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tirsasa mutane ne suka shiga addinin musulunci ba wai sun shiga addinin musulunci a suna so ba ba wai sun shiga addinin musulunci dan sun gamsu da koyar sa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam karfi ya lula musu saboda haka suka shiga musulunci ba tare da sun gamsu da cewa musulunci addini ne da ya kamata a shige shi ba kaga wannan da'awa ce waɗanda wanda yanci ranin addini waɗanda ba musulmi ba suka rika propaganda ta har ma kuma aka samu wasu wawaye sakarkaru daga cikin musulmi suka fara yadda da wannan propaganda cewa addinin musulunci din tashara bisai faman famatta shara bi saifi fa bi saifi abin da ya ta hanyar takobi to ta hanyar takobin ne aka karbe shi wato ba ta hanyar hujja ba tare da cewa tarihi yana karyata wannan magana wanda duk ya karanta tarihi ya san wannan maganar banza ce magana ce ta jahili su wanda bai san abin da yake ba tarihi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin sa ya yadu ta hanyar hujja ta hanyar ilimi ta hanyar nuna gaskiyar lamari ba ta hanyar tirsatawa ba idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da a wannan, ta akwai mutane tare da shi ko shi kadai ne shi kadai ne kusan duk wanda yake garin maka a wannan lokacin bai san abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi ba bai san abin da ake cewa tauhidi ko musulunci ba kowa yana yin ibada ne bisa abin da ya tashi ya samu ana ibada a sa na gargajiya ko da ko akwai wasu 'yan tsirari waɗanda suka fara gane cewa bautar gumaka bautar duwar wasu bautar wasu itatuwa ba bautar Allah ba ce ba bauta ce ta gaskiya ba akwai wasu 'yan tsirari amma 'yan kaɗan ne kuma su kansu ba su iya gane hakikanin to ya za a bauta wa Allah ba ko da ko sun gane cewa abinda suka gani ana yi yau da gobe suka ga jama'a na yi na gargajiya ba gaskiya ba ne to amma ba san gaskiyar ba irin su sai abubakar irin su waraka ibnu naufal irin su zaid ibn nufail da abi umayya ibn salt waɗanda sun gane cewa bautar da suke yi ta gargajiya ba addini ba ne amma kuma ba su iya gane yaya to za a bauta wa Allah ba hatta shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama kafin Allah madaukakin sarki ya yi masa wahayi shi kansa bai san yaya za a bauta wa Allah ba shine ma'anar wajadaka ba fahada ubangiji ya same ka marashin shiriya ya shiryar da kai wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ubangiji ya aiko masa da ruhi daga umarninsa shine wato wahayi da ubangiji ya yi masa ta hanyar jibril a lokacin da bai san yaya haƙiƙanin imani yake ba yaya haƙiƙanin littafin Allah yake ba daga baya ubangiji ya bashi wannan haƙƙi ya saukar masa da wannan wahayi to ko da su waɗanda suka karɓi wato suka gane cewa bautar wiki ba gaskiya ba ce ba su san hakikanin gaskiyar inda take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wannan al'umma wacce take tafa gamniya tana ta bituwa a cikin duhu ya zo mata da haske a wannan lokaci aka yi ta aka karya tashi aka jefe shi da miyagun maganganu da miyagun sunaye daban-daban aka ce da shi mawaki aka ce da shi boka aka ce da shi mai taɓin hankali ba kalmar bakantawa da ba a faɗa masa ba aka yi ma yunkurin yaya za a kashe shi amma duk da haka aka samu wasu waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani ne da karfinsa ya tursa sawa waɗanda suka karbi da'awarsa suka karba a wannan lokaci a a wannan lokaci shi ake ma nuna wa karfin shi ake nuna cewa cin zali wato da da nuna an isa haka nan waɗanda suka karbi da'awarsa a lokacin wato shekara uku aka yi ba ma sa iya fitowa su bayyana addinin a ake yin sa shekara uku shir manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwashe yana kokar eh, wato yana boye addinin su shi da mabiyansa suna yin ibada su a gurin da suke a boye mutane ba san inda suke ba kaga mutumin da yake amfani da karfi ai ba zai rika boyewa ba addinin da za a karfe shi da karfin to a nuna maka sai ka yi shi to yace za a rika boye maka shi kaga wannan yana nuna cewa hujja ce da gamsuwa ta sa su karɓi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam aka rika raraka ta shi da sa aka rika nuna musu kiyayya da kullata da muzantawa iri-iri wanda har ta ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi hijira zuwa habasha suka yi hijira ta farko suka yi hijira ta biyu karshe kuma aka yi hijira gurgum zuwa madina duk wanda yana nuna da karfin tuwa aka karbe shi ko shi aka nuna wa karfin tuwa kaga manzo sallallahu alaihi aka nuna wa karfin amma kuma da aka addinin ya rika fadada ya rika karfafa ya rika yaduwa haka kuma daga baya wani ya ce ai addinin musulunci da karfin turo yadu ko da karfin ainihin takobi ya yadu aka karbe shi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ya fi kowa jahilta tarihi musulunci bayan ma ya yi karfi ya kafa daularta ya shimfiɗa mulkinsa a ƙasashe daban-daban bai yaƙi mutanen da ya samu a kan aƙidarsu ba saboda kawai suna kan aƙidarsu duk inda ka ga musulunci ya yi yaƙi to shi aka tsokana an so ko dai a karya musulmin ta hanyar amfani da karfi Allah kuma ya ba su dama su tashi su kare kansu uzuna da ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna na ala nasrihim laqadir ubangiji ya ba su dama su tashi su kare kansu ko kuma a'a ita da'awar ce ake so a hana galabaitattun mutane miskinai talakawa su fahimci ta saboda haka masu karfi suke amfani da karfin su masu mulki suke amfani da mulkin su masu dukiya suke wato kashe dukiyar su dan su ga cewa wannan da'awar bata je ga mutanen da suke talakawa wato galabaitattu ba to kaga anan ma musulunci yana cewa masu irin wannan ba su isa ba dole ne sai waɗannan mutane sun san menene musulunci ya kunsa to idan waɗannan masu rufi suka ce ba za a isar da da'awar ba to nan ba musulunci yana tashi domin ya kwato ma waɗannan talakawa haƙƙinsu na su san gaskiya ba wai na a tilasta musu su musulunta ba a'a wasu ne ke ƙoƙarin kare musu wannan hasken kada su gan shi to musulunci ce ai ba wanda ya isa ya kare hasken musulunci kada a gan shi sauraka sai a tashi a yi fafutukar nemo wa waɗannan galabaitattun wato waɗannan talakawan haƙƙinsu na su ga hasken musulunci fa mai sha a umin, wa mai sha a falyakfur to kaga a nan ma musulunci zai yi yaki domin shigar da wannan da'awar zuwa ga waɗannan mutane shi yasa idan musulunci ya shiga gari ya yi kira wasu suka karɓi da'awar wasu ba su karɓi da'awar ba ba a tilasta musu cewa sai sun karɓi da'awar ko sun ki ko sun so musulunci baya wannan mun ga kasashe da dama da musulunci ya shiga ya kuma bar mutanen kasar suka ci gaba da bautar su a yadda su suke so ba tare da musulunci ya tirsasa musu ba illa iyaka dai kawai sharadi kada su ce za su hana musulunci yaduwa wannan shine abin da musulunci ba zai yarda da shi ba ba ka in aka ce jihadu dafi ko jihadu talab wannan shine abin da ake ake nufi da shi jihadu dafi shine a kawo muku hari a nemi halaka ku to ku tashi ku kare kanku wannan shine jihadul daka shine uzina lil ladina bi annahum zulimu an ba su damar su tashi su kare kansu jihadul talab kuma ba ana nufin ku aukawa mutane ba sai sun yi imani ko ko da da karfi ne a'a jihadul talab abinda ake nufi shine ku tashi ku nema wa waɗannan mutane da aka hana su sauraron da'awa haƙƙinsu yayin da wasu suka ce ba za a yi da'awar ba wani ya ce ba za a karantar ba kamar yanzu wani kawai a yi wani mugun shugaba a kasar da ya ce musulmi ba za su yi da'awa ba ba su yi wa'azi ba ba su karantar ba to a wannan lokaci dole ne musulmi su tashi bai isa ba ko da kuwa abin zai buƙaci a yi jihadi dole ne a tashi a yi wannan to wannan shine jihadi tsara amma yayin da aka baka dama ka ci gaba da yada da'awarka ba tare da an sa shamaki tsakaninka da jama'a ba to ba ka da haƙƙin ko da aka ce sai ka tirsasa wa mutane ko sun ki ko sun so في إيمان أف أنت تكره الناس ولو شاء, ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه أف أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي باب كيل استواء الدين gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana ga gaskiya nan ƙarar kowa ya ganta ga ƙarya nan kuma kowa ya gane ta babu buƙatar kuma sabila imma shakiran wa imma kafura ko kabilan ko wannan shine musulunci ashe kaga a zo a ce musulunci ya yadu da karfin takobi babu shakka wanda zai faɗi wannan magana ko dai ya zan azzalimi ne mugu ne ya san gaskiya amma yana kokarin ya lalata ta ya baka mata suna ko kuma ya zan jahili ne bai san me yake yi ba to wannan kaga sai a karantar da shi a koyar da shi a sanar da shi tarihi ba haka ya nuna ba mun ga wasu aqidu miyagu ko kuma aƙidin da aka jirkita su kamar aƙidar kiristoci da yahudawa su suke tilasta mutane tilas sai an bi tafarkin su ba a da ba ma a a yanzu hata a yanzu za mu gani cewa su suke kokarin cewa kowa sai ya bi irin tafarkin su idan ba haka ba kuwa to sai dai wato duk abin da zai faru ya faru za mu ga dukkan wani kirista ko wani mai yahudi da yake ƙasa ta musulmi musulunci bai hana shi ya yi addininsa ba da ya yarda da shi lokacin da musulmi suka ci kasar andalus da yaƙi kasar spain sun samu kiristoci amma ba su tilasta kiristocin nan sai sun yi musulunci ba illa iya kare kofofin fahimtar musulunci ɗin abu da suke duk kiristan da yake so ya gane musulunci sai ya zo a karantar da shi wanda duk ya ce zai halata wannan shi ake faɗa da yawa daga cikin kiristoci suka musulunta amma yayin da kiristoci suka samu galaba akan musulmi suka karya kasar andalus suka karya kasar spain ta dawo hannunsu a wannan lokacin mun ga irin yadda aka rika kafa wasu kotuna da ake kira mahakimun taftish kotuna na zalunci aka rika kawo musulmi ana azabtar da su azaba wacce take mai mai wato mai tsanani mai raɗaɗi kwarai da gaske aka kashe da dama ko dai ka yadda da kiristanci ka zauna a garin a matsayin kai kirista ne ko kuma idan ba za ka zauna ba to garin haka aka rika yi har yanzu har yanzu a spain akwai larabawa da ake kira morkisiyin din nan larabawa ne waɗanda asalinsu musulmi ne aka tilasta musu sai sun bar addinin musulunci in suna son su zauna ƙasa in ba aka ba to kuma a ta gana musu azaba da dama ma kisa aka yi kashe mutane aka yi a wannan lokacin da haka wasu suka yi hijira da dama suka dawo almaghrib kasar maroko wasu suka koma kasar algeria wasu kuma suka yadda su zauna amma su koya musuluncinsu saboda haka ba a yadda ka yi sallah a ganka ka fito kana sallah sai dai kai a koye kuma ka ja kunnen ƴaƴanka cewa kada su faɗa a waje cewa ana sallah a nan gidan kai har ta kai ban ɗakuna wato ban ɗakuna idan aka ga ban ɗaki a gida alama ce ta cewa gidan musulmi ne to wanda ya gama yawo saboda alama ce ta cewa yana tsarki tsarki alama ce ta musulmi tunda har ka yi ban ɗaki to kai musulmi ne za ka duk aka rika rushe ban ɗakuna ana ciki su saboda a zaura lafiya A sa'ar ne shi ba a tsarki saboda ka bai damu ya yi kowace irin ƙazanta ba shi yasa sun fi kowa turarurruka duba ina aka fi samun turare a duniya mai daɗi mai ƙarshi kamar ƙasar faransa saboda su ba sa tsarki ba sa tsarka dole ne su bukaci abin da zai kawar mutu da da mugun hamami to haka aka rika gana wa musulmi a wannan lokacin dole su canza sunayensu sunayensu koma na arna dole su ɓoye duk su da suke karantarwa kasar andalus kasa ce da ta da malamai gwaraza manya-manya mushakan malamai jima-jima malamai da muke takawa yake tinkawo da ilimin su a yanzu daga wannan kasar damar ka fito duk wanda kaji an ce da shi al-qurtubi to da qurtuba ya fito qurtuba ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwan andalus duk wanda kaji an ce al-qurtubi kamar irin abu abdullahi al-qurtubi mai jami'ul ahkam na tafsiri kamar irin abu al abbas malamin sa kenan al-qurtubi mai littafin al-mufhim kamar irin ibnu abdul bar al-qurtubi kamar ibnu hazm al-qurtubi duk waɗannan daga wannan ƙasar suka fito da yawa da yawa suna nan haka ƙasa ce wacce ta yada ilimi ta fitar da gwarazan malamai a wannan lokaci amma da aka zo aka nuna aka rika nuna karfi aka rika nuna karfin tuwo da na mulki da na takobi sai da aka ga cewa an share musulunci daga kasar ya zan waɗanda duk suka taso daga baya ba su san musuluncin ba saboda an hana iyayensu bayyana musulunci ana mutum ma ibada ibada ba za su yi ba balle a sun ilmantarwa a ce an kan makarantu ko masallatai ba zai yiwu ba saboda haka haka suka rika yi suka rika nuna musulmi wato gallazawa da azabtarwa har suka ga cewa sun dakushe sun kawar da musulunci daga kasar su kuma ba a taba samun musulunci ya yi irin wannan ba a kakaf tarihi bal ma a wasu lokuta ma sai kaga kirista ya samu mukami a daular ta musulunci irin daular abbasiyya da suka janyo wasu sai ga cewa babban likita da yake duba shugaba kirista ne ko ga wani an ba shi matsayin waziri wato matsayin minista sai gan shi kirista ne musulunci musulmi suka rika nuna musu cewa babu wani angwama tsakanin su illa tsangwama nan da suke tsakanin masu addinai biyu daban-daban amma maganar zamantakewa zai yi a zauna tare to kuma kaga wanda yake da irin wannan tabo na tarihi mummunan tarihi ya tarsa sa waɗanda ba musulmi ba musulmi sun bar musulunci su kuma shi ne zai fito yana cewa wai musulunci ya haɗu da karfin takobi ka duba ko jawabin da da sarkozi Sarkozy yi kwana biyu abin nan jiya jawabin da ya na cewa ba za a bar mata su ci gaba da sa hijabi ba a kasar Faransa wai saboda akwai cin zarafin mace idan an bata ta sa hijabi kaga matan nan bai ta zaɓi ta sa hijabin da kanta amma kuma an ce wai ta ci zarafin mace ba ita ta zaɓi kayanta ba a kyale ta sa kayanta ba in ma cin zarafin ne ba ta zaɓa ta yi ba a lokacin da ake fafatu ana ta kururuwar ɗancin ɗan adam to ita ba ɗan adam ba ce ko ku a ita ba ta da yanci an yarda mace ta yi tafiya tsirara tafiya dan tsirara da tura suke yi ai ba ita ce al'adar ta asali ba al'adar ta asali ai ba tsirara suke yi ba daga baya ne matan suka yarda su yi tsiraicin saboda mazan sun nuna musu tsiraicin shi da kwalliya kuma aka kyale kowace mace ta sa kayan da take so ta fita da irin suturar da ta ga dama in ma za ta fita tsirara ne babu damuwa a lokacin da musulma kuma ba a yarda ta sa hijabi ba ba a yadda ta rufe fuska ba to kaga wanda zai ce zai kafa doka ta cewa duk matar da ta kasa hijabi a kamo ta a kai ta a hukunta ta a daure ta ko a ci ta tara kaga wanda ke ke tirsasa wa ɗaya addinin sa amma kuma ya ce wa musulmi suna tirsasa ma wasu sai sun yi musulunci duk waɗanda ba musulmi ba da suke ƙasashen musulmi zaune suke lafiya babu wanda yake matsa musu suna addinin su ba tare da an mana su yin addinin su ba mu duba ta samu yi da aka samu a cikin musulunci har ta kai ma wasu daga cikin mazabobi suna ga abubuwan da musulunci suka haramta kamar giya a gurin wanda shi giya ba haramun bace addininsa dukiya ce dole a tsare masa wannan dukiyar kuma inda a ce musulmi zai taɓa sa ma to dole ne sai ya biya a mazabar abu halifa kamar giya a wajen majusu majusu wato waɗanda suke pagan waɗanda suke maguzawa ba san addini ba su a gurin su ba kuma bane su shagi a gidajen su su shagi a cikin iyalansu wannan ba wani abu ne a gurin su to da maguje na da giyarta a gida wani musulmi ya shiga gidan ya ɗauko giyar ya zubar masa to a gurin abu hanifa sai ya biya shi domin dukiyarsa ce ya lalata masa sabanin idan da a ce a gurin musulmi take wannan giya din kaga wajibi ne ma a karbe a zubar saboda a gurinsa ba abin nan bane kamar aladai alade a gurin wanda yake shi a addinin sa ba haramun bane ya ci alade yana kiwon aladansa ba daidai bane wani musulmi ya ce auka wa aladunsa ya karkashe musu su in ya kashe musu kamar ta kashe wa musulmi shanunsa ne ta kashe wa bufullaci shanunsa ko buzu raƙumansa kaga dole ka biya shi to haka su ma idan da za ka kashe musu aladunsu da suke kiwo suna cin kayansu to dole ka biya su to kaga wannan duk in ba a cikin da'ira ta musulmi ba ina aka aka taba samun irin wannan rangwama abu hanifa ya tsaya akan wannan ra'ayin kuma ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda duniyar musulunci take kwallontawa tana ganin su da daraja shi kaga a zo a ce wannan addini da yake da irin wannan sauƙin kan a jefe shi da cewa wai da ƙarfin tuwo da ƙarfin takobi ya yaɗu babu shakka akwai zalunci a ciki sannan akwai duhun kai a cikin wannan haka aƙida ce ko magana ce wacce wato dalilai na tarihi daban-daban suke karyata ta kuma dalilan tarihi daban-daban suke nuna aka hanta. waɗanda ba musulmi ba su ne aka samu a tarihi na kokarin sai sun murƙushe wa musulmi musulunci sun kawarwa da musulmi musulunci kamar yadda yanzu muke gani ko dai ku bi wato abinda su waɗannan turawa suke bukata ku yi aiki da shi ku bi tsarin su ko kuma wato a shiga fito na fito a shiga aran gama tsakanin ku da su in ta kama a yi amfani da karfin su amfani da karfin makami a ga cewa an rubuta ku kaga ashe su ne suke kokarin yada manufofinsu, su suke kokarin yada akidun su ta hanyar karfi amma ba musulunci ba don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bo'istu bisayfi baina yaday sa'a abin da yake nuna wa shine an ba shi damar yayi jihadi na ta hanyar ya kare kansa sannan kuma ta hanyar ya kare da awarsa. sabanin addinin da ya gabace shi wanda daga shi sai sai musulunci shi ne addinin annabi isa alaihi salam wannan addini a addinin kiristanci addinin annabi isa alaihi salam babu batun jihadi a ciki babu batun jihadi a ciki bai zo da batun jihadi ba addinin musulunci kuma da ya zo bayansa ya zo da jihadi shine ma'anar bu'istu da bayna ilayhi sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika la wato har abauta wa Allah shi kadai ba tare da abokin tarayya ba ma'ana a bar masu bauta wa Allah su bauta wa Allah ba tare da shirka ba ko kuma a bar da awar Allah wacce ita ce tauhidi ta yadu ba tare da an hana ta yaduwa ba wa da rizqi tahta dhilli rumhi sannan an sanya arziki na an sanya abinci na karkashin inuwar ta mashi abin da mashi na ma'anar wannan magana shi ne. gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya haramta cin ganima ga dukkan annabawan da suka gabace shi dukkan wani annabi idan aka je jihadi aka je yaƙi aka samo ganima to sai dai a aje ta wuta ta sauka daga sama ta cinye wannan ganima shikenan ba wanda aka halatta masa ganima amma da annabi sallallahu alaihi ya zo yana daga cikin khususiyya da ubangiji ya bashi ya halatta masa shi da al'umma ta ci ganima shine ma'anar wa uhillat liyal an halatta mana ganima shine ma'anar wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi ba wai yana nufin cewa duk musulmi ko annabi sallallahu alaihi ba baya neman abinci sai ta hanyar jihadi sai ta hanyar yaki wasu masu gurguwar fahimta na iya fahimtar wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da abincin da zai ci ko da abin da zai samu sai ta hanyar jihadi zai same shi don haka babu batun kasuwanci a musulunci ga wanda yake jihadi sai dai ya tashi ya je ya yi jihadi ya samo ganima ita ce abincinsa kamar yadda wasu daga cikin masu zafin kai na wannan zamanin suke ta yayatawa a littattafansu cewa shi wanda yake dan sunguru bai halatta ya shiga harkar kasuwanci ba du'a masu yi kuwa da kira zuwa ga Allah ya kamata su sanya ganima ita ce hanyar neman abincinsu ba jihadi ba ya kamata a rika kwata daga gurin arna ana ci wannan shi ne halal amma abin nan ba ta hanyar ba ta hanyar kasuwanci ba in cewa hanyar kasuwanci hanya ce da yanzu arna sun fi mu kwarewa a kanta sun fi mu sanin loko loko lokon wannan wannan hanya saboda haka bai kamata a ce mu muna bin wannan hanya ba kamar da mai wani littafi Abu Umar a cikin littafin sa al-jihad wal shihad ya to rubutawa ce su yan sunkuru kamata yayi su ci daga daga sunkurun su ba daga kasuwanci ba ya ma soki waɗanda suke neman abin da za su tallafa wa da'awa ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar tabarru'i ta hanyar taimako ya soki waɗannan ya ce sun bar jihadi sun zo suna neman taimako su suna kasuwanci kaga wannan jahilci ne to irin waɗannan su suke hujja da wannan cewa wajen ila da rizqi tahta zilli rumhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an sanya arzikinsa ta hanyar ta hanyar jihadi kaga in ba ta hanyar jihadi ba babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake samun abin da zai ci wannan kuskure ne abinda jumla take nunawa Allah madaukakin sarki ya halatta masa ganima wajo ila dhillatu was sadaru ala man khalafa amri an sanya wulakanci da kaskanci akan dukkan wanda ya saba wa umarnina to duk wanda zai saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wulakantacce ne kaskantacce ne ko da kuwa idan wasu na kallon ka a matsayin mai martaba mai matsayi mai daraja a gurin Allah da manzansa kaskantacce ne wulakantacce domin babu kaskanci da ya kai mutum ya bauta wa wannan Allah ko ya bauta wa san zuciyarsa babu shakka babu kaskancin da ya kai wannan to duk irin kafafa da mutum yake da kawo da nuna ita da zai yi a doran kasa ya ga cewa ya isa a gurin mai imani wannan kaskantaccen mutum ne wulakantacce ne domin soye-soyen zuciyarsa yake bautawa domin wasu abubuwa na banza da wofi yake bautawa manufofinsa manufofi ne na banza da wofi manufofi ne da ba za su kai shi ga gaci ba to kaga wannan a gurin musulmi kastantacce ne shi sa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa musulmi a ko'ina shi ke da izza Allah ta cewa man yartadda minkum an dinihi ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin a'izzatin 'ala al-kafirin masu nuna izza da isa ga kafirai wannan abinda sifa da ya kamata kowane musulmi ya zai yana da ita kada ya nuna kankancinsa ya nuna shi ba kowan kowa bane a gaban kafiri ya kamata ya nuna shi ya isa in sun haɗu da wani kafiri ya tsaya kam kada a ga yana wani sunkuyar da kai zarar ka sunkuyar da kai tana nuna cewa kafirin nan sama yake da kai to amma yanzu za ka ga gabanin musulmi in sun je gaban arna din nan ka duba yadda in suna magana da su ma ba ta iya kallon su wato sai da su sunkuyar da kai kai ya kalli oga kai ya kalli wato mai gidansa to kaga ya dauko zilla din da sagafin ya ya dora wa kansa ko ba komai yasa ya zan haka ba saboda shi ma ya saba umarnin Allah din da a ce yana kan umarnin Allah da manzansa to da an ga izzar tare da shi ko da kuwa ya je gaban sarkin duk duniya ne wannan izza din ba za ta rabu da shi ba lokacin da musulmai karkashin jagorancin rubai ibnu khirash suka je ga rustum wani babban kwamanda na daular farisiya kafin yakin kadisiya lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya tura su zuwa ga rustum domin a je a jawo hankalin rustum cewa wannan fayakin da yake kokarin ya shigar da kansa da rundunarsa tare da musulmi ba fa zai yi nasara ba gara ya sallama ya kyale musulmi su yada addinin su ba tare da ya ce zai fito na fito da su ba lokacin da fito da rufi ya zo ya shiga fadar rustum wannan babban kwamanda wanda a lokacinsa daular farisa babu wani kwamanda da take tinkawo da takama da shi take ganin cewa ya isan mata komai kamar wannan rustum din gashi nan an yi mata wato fada an shimfiɗa masa kafet kafet masu laushi ga dardumomi ko ina an shimfiɗa ga fulo-fulo da katifu an aje ga kujera ta sarauta ta kasaita ga mundaye ga ainihin kambu na zinari a kansa da jikinsa gaba ɗaya ga ainihin sojoji da fadawa kowa ya yi wato ya yi ɗamara da miyagun makamai a lokacin da waɗannan eh, musulmi waɗanda ake ganin su ƙauyawa ne waɗanda ba su san wayewa ba waɗanda suke rayuwa a cikin sahara cikin ƙura musan abin da duniya take ciki ba ake musu kallo na wulaƙanci yayin da suka shigo shigowa fada kan dawakansu suka shigo wannan shimfiɗar gaba ɗaya taka ta suka da dawakansu har suka zo inda za su daura dawakansu suka kama jirgin fada suka daura dokin sa rabi ya sa takobinsa ba mashinsa ya rika caccaka fulan da aka shimfiɗa wato yana caka wannan mashin akai yana tafiya ba tare da sun tsorata ba ba tare da sun yi fargaba ba ba tare da kuma wannan duniyar ta cika musu ido ba to kai kaddara a ce mutanenmu ne yanzu za su je wannan gurin ya kake na so ai inda za a bar su a waje a ce wato su yi wata ma ba ba a musu izo ba nan za su yi ta kwana a waje kuma in sun je can wani ba zai iya ma magana har a baro gurin amma waɗannan mutane a tsaye kam suka tsaya ya ce kowai mai kuke nema ne bayan ya zazzage su ya babbaɗa musu su ƙauyawa ne ma ya abin nan dawakai a sahara ba abinda suka sani na ci gaban duniya da wayewa a lokacin rabin yake cewa mu bayi ne na Allah ubangiji ya tashe mu ne domin mu fitar da mutane daga kaskanci da kunci na jahilci zuwa ga yalwa ta musulunci daga bauta ta zalunci zuwa ga adalcin musulunci a wannan lokaci duk wanda yake gurin sai da yi mamakin domin babu alamar tsoro a zuciyarsu to kaga wannan ita ce izza kai daga ganin wannan dole sojojin wannan mutum zuciyarsa ta kare ciki gwiwon su yi sani, da waɗannan zamu yaki kashi lalle akwai aiki gaban mu kuma haka din ya faru duk irin yawa da suke da shi sun ninninka musulmi sun ninninka musulmi da dama a lokacin wajen rundunar musulmi ba abu mutum dubu talatin ba su kuma wajen dubu ɗari da hamsin ne sannan ga su da manya-manyan makamai wanda laraba ba san su ba ga su da giwaye wanda balarabe bai san yaki akan giwa ba kuma doki ba zai iya fuskantar giwa ba amma duk da haka kuma musulmi suka yi nasara suka yi galaba aka karya risu aka ma kashe shi a wannan gurin to kaga dole izza ce wanda wanda musulmi suka nuna abu bakar albakin lani wani mashahurin malami yayin da ya je ya ziyarci wani kirista a fadarsa to kiristan baya yadda in za a shiga fadar tashi sai an sunkuya saboda aka aka yi wata karamar koma wadda ko ka ko ka so ka sunfiya saboda aka sai dai ka je a dudduke kafin ka isa wajensa da ya ga haka shikenan sai ya shiga ta baya baya saboda aka sai ya shiga ta baya baya kaga bai duka masa ba wulakanci ne baya masa ya nuna masa to kaga duk wannan izza ce ta musulunci wannan shi ne abinda Allah maɗaukacin sarki yake nuna cewa kafiri wulakantacce ne wa zuri baka alaihi muzillatu wal maskana wa duribat alaihi busillatu wal maskana wasu sukan ce to mu yanzu idan muka dubi kafiri ai ba zilla din da maskala din tare da shi musulmi ne ma ke zilla da maskala din a wani alama ce ta cewa kai ma ka saki layi har idan kana ganin sa da zilla da maskala kai ma ka shiga layi da ka shiga cikin azilla masakin din ka shiga cikin wulakantattu waɗanda suke ba su isa din ba inda ka isa ba za ka yi musu wannan kallon ba duk irin abin da suke ciki na wato na duniya da karfin makami da karfin dukiya da karfin siyasa da waye a gurin musulmi duk wannan aikin banza da wufi ne idan har musulunci a karan farko da yan rundunarsa karama wacce ba ta samu makamai na zamani na zamanin zamanin ba ba ta samu kwarewa da yaki yawan na zamanin ba ta ce nasara akan daulolin farisa da rum to za a ce musulmi ba za su iya cin nasara akan waɗanda suke magabtansu ba sai dai saboda zuciyar ta mutu su ma musulmin sun saki layi sun zama kamar waɗancan ɗin sun zama kamar su domin sun mayar da rayuwar su irin ta waɗancan babu shakka su ma suna cikin wulaƙancin wala Allah shine hikimar karasa wannan hadisin da cewa man tashabba bi qaumi fa huwa minhum wanda duk yayi kama da wasu mutane yana cikin su haka wanda duk yayi kwaikwaye su shi ma zama kaskantacce wulaƙantacce. to haka ya ya kaskantacce wulaƙantacce zai cika ma wani fuska har ya yi ma wani barazana ba zai yi ba saboda haka halin da musulmi suke ciki na kaskanci da wulakanci abinda ya haifar musu shine saba wa umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta saba wa koyarwarsa ما لا يجي وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد sashen abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi sallallahu alaihi sallama na ayoyin da suka kunshi tauhidi sun gabata a baya Ibn Taymiyyah ya kwararo irin waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna tsantsanta Allah da bauta wa ta'ala aidan haka nan ubangiji yana cewa wasafati saffa fazajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid ubangiji yana rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu mala'ikun da suke sahu a sammai inda ubangiji ya aje su suna karɓar doka da umarni daga Allah suna tasbihi da bautar Allah kamar yadda muminai suke sahu sahu a nan duniya suna bauta wa Allah haka su ba mala'iku suke kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa me zai hana ku rika yin sahu kamar yadda mala'iku suke sahu a gurin ubangijin ala tusaffuna kama tasuffu almala'ikatu inda rabbihim kama yasiffu yasiffu almala'ikatu inda rabbihim ba za ku rika yin sahu ba kamar yadda mala'iku suke yi a gurin ubangijin su sahabbai suka ce kaifa tasiffu almalaikatu inda rabbihim yaya mala'iku suke sahu sahu a gurin ubangijin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutimmuna as-saffa al-mutaqaddim suna cika sahu na gaba wato ba ta daka wani sahu sai sahun gaba ya cika to haka kuma musulmi a lokacin da kuke sallah ya kamata ku rika yin sahu to haka mala'iku suke sahu sahu a fadar ubangijin su yayin da suke bauta masa a cikin sammai da ubangiji ya halicce su a wannan wuri ubangiji yana rantsuwa da su a halin da suke cikin wannan sahu ti zajira da masu tsawatarwa tsawatarwa malamai suka ce su da dai mala'iku waɗanda suke rarakar girgiji domin su kai shi inda ubangiji ya so su kai shi inda ubangiji ya so ya yi ruwa a gurin bayan girgije ya tashi ba lallai ne a inda ya taso a nan zai yi ruwa ba sai inda ubangiji ya so ruwan ya sauka don haka akwai mala'iku da aka wakilta waɗanda su za su rika wato wato ingiza wannan girgije suna rarakarta har ya kai gurin da zai zubar da ruwa ya ce zikira da masu karanta zikiri su ne dai mala'iku waɗanda suke karanta abinda ubangiji ya zartar kafin wato ya faru a doron ƙasa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan ubangiji ya zartar da al'amari sai ya gaya wa mala'ika jibril shi kuma ya gaya wa sauran mala'iku na saman bakwai sannan na saman bakwai su jiya na na sama ta shida su ji a gurin na sama ta bakwai har lokacin kuma da zai zo gurin na sama ta kusa a wannan lokacin ne wasu aljanu ke kokarin satar wani asiri wanda za su kai wa bokan yayin da ubangiji ya turo mala'ika da wayi zai karanta wannan mala'ika zai karantar da annabin da aka tura masa a wannan wahayi ubangiji ya ce inda ilaha kum la wahid wannan shi ne sakamakon rantsuwar lalle ubangijinku lalle guda ɗaya ne tabbas ubangijinku lalle guda ɗaya ne guda ɗaya ne a ayyukansa guda ɗaya ne a sifofinsa guda ɗaya ne a sunayensa har inda ubangiji yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun lalle su kafire sun kasance yayin da aka ce musu la ilaha illa allah wato ku ce la ilaha illa allah yastakbirun sai su dora girman kai wannan shi yake nuna maka cewa sun san ma'anar la ilaha illallah ba wai gundarin kalmar kawai yake so su faɗa ba sun san idan sun faɗe ta to akwai sharuɗa da ta kunsa akwai alkawarra da ta kunsa dole su cika wannan alkawarra daga tun da kuwa haka ne to ba za su faɗa ba inda a ce kawai faɗa la ilaha illallah su ci gaba da abin da suke zai raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna da shi lafiya ba tare da ya ci gaba da kiran su zuwa ga addini ba ai da sai sun faɗa wannan kai kawo da zariya da kafirai suka rika yi tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakanin da Abu Talib da a ce kawai kalmar za su faɗa kuma su ci gaba da bautar wani Allah ba tare da sun daina duk abin da suke yi ba da sai su faɗa shikenan ta gama ta gama amma da yake sun san cewa kalmar la ilaha illallah din da manzo yake so su faɗa ba wai ana nufin gundarin bakin bane ana nufin sharuɗa da ta kunsa da yarjejeniya da alkawarruka da ta kunsa na ba za ka bauta ma wani ba sai Allah na za ka tsantsanta bauta ga Allah shi kadai saboda haka zai suka ce a ba za su faɗi wannan kalma ba lokacin da Abu Talib zai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam zo yana cewa ka ce la ilaha illallah kalma dai tak da zan maka wato hujja da ita a gurin Allah a lokacin su Abu Jahl suna cewa yanzu za ka bar addinin iyayenka za ka mutu ba akan addinin gargajiya ba za ka yi abin kunya Ƙarshe ya ce ya mutu wato shi yana nan akan addinin gargajiyarsa kaga da a ce kalmar ce gundarinta kawai ake so ya faɗa ba ta da wata ma'ana da ta kunsa da shi kenan sai ya faɗa su kuma da ba za su nace su hana shi faɗa ba sai ya faɗa to amma ya san cewa in ya faɗa yana nufin dukkan abubuwan da suke bautawa dukkan wata gargajiya da ta saba wa Allah ya kakkabe ta daga zuciyarsa wannan abin da kalmar take nuna kenan don haka sai dai sai yake madanta shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da ramarsa a cikin da littattafansa yake cewa kaga kafiran farko da yake larabawa ne tsatsa kuma larabcin nasu bai gurɓace ba sun san ma'anar la ilaha illallah shi yasa suka yi ta gwagwagwa suka yi ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta sirjiya ana taba ta kashi saboda sun san kalmar la ilaha illallah da abin take nufi gaba ɗaya su tattara gumakansu da duk abin da suke bauta ba Allah ba su watsa sun fahimci haka shi yasa suka ki faɗa amma da yake daga baya al'umma ta yi nesa da musulunci ba a fahimci kalmar la ilaha illallah din bai ake nufi ba sai ga balarabe bai da cewa la ilaha kuma yana shirka ballantana kuma ba a jami wanda shi in kama ce mai la ilaha illallah din take nufi sai ya ce la khaliqa ba maliki sai Allah <laughs> to kaga wanda zai ce ba maliki sai Allah dan ya bauta ma wani Allah kaga ai ba za ka yi mamaki ba tunda ai shi bai ce wani Allah din shi ya halitta ba da ya bauta ma wani wali ko wani shehi ko wani tsuntsu ko wani wannan ko wani ruwa duk ba aka yi mamaki ba saboda shi a gurinsa la ilaha tana nufin babu mahalicci la ilaha khaliqa la razika kaga wannan su ma ai kafiran farko ai sun san wannan la ilaha illa ba wannan take nuna ba tana kore uluhiyya ne daga dukkan wani wanda ba Allah ba ma'ana bauta wa dukkan wani ba Allah ba dukkan wani ba Allah ba ma'anar la ilaha illallah shine kore bauta daga da kansa la ilaha illa ma'buda bi haqqin la ma'buda bi haqqin babu abun bauta da gaskiya dole ka ce da gaskiya domin idan baka ce da gaskiya ba akwai abun bauta da kare shi ذلك بأن الله هو الحق wa anna ma tad'una min dunihi huwa batil ashe kaga akwai Allah wanda ake bautawa da gaskiya akwai kuma allolin da ake bautawa da karya ba da gaskiya ba ba kan kace la ma'buda babu abun bauta in kace la ma'buda illa illallah babu kalmar bi haqqin to ka faɗi maganar da ta saba wa waƙi ta saba wa abinda ido yake gani abinda ake gani yana faruwa a duniya ce babu abin bauta sai Allah a ai akwai wasu da ake bautawa ba Allah ba amma in ka ce lama abu da bi haqqin illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka ka kore dukkan wani abin da ake bautawa wato ka yadda akwai abin da ake bautawa amma da ƙarya ba da gaskiya ba amma wanda ake bauta da gaskiya to babu shi sai Allah to sun fahimci wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah saboda haka sai suka rika girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kaga wannan ita ce fassarar la ilaha da yake su faɗi la ilaha illallah sai suka gaya masa sun gane fa abin da take nufi mun fa gane ka a inna la tariku alihatina yanzu ma bar ababan da muke bautawa kaga ashe shine ma'anar la ilaha din yanzu mu faɗi wannan kalma ma'ana mu bar abin da muke bautawa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inda hadha la shay'un ujab yanzu ya sanya Allah abun ababan bauta duk gaba ɗaya da ɗaya a ce dukkan mu kabilun Laraba gaba ɗaya mu tattara mu taru a ɗaya kawai za mu bauta ne Allah Allah abin da mamaki kowa ya je ya nashi mana kowa ya samu allolinsa kabila kowace kabila akwai Allah ta babba sannan kuma kowane mutum a cikin kabila akwai dan karamin allansa a gida akwai babba na kabila sannan kuma kowa kuma yana tashi a gida to a ce duk mu rusa waɗannan mu dawo mu tattara mu cure guri guda mu bauta Allah ɗaya sai suka ce wa abin da mamaki Sai da suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wato ba su ma takaita akan bijire masa ba da yi masa tawaye har ma sai da suka soke suka jefe shi da mummunar kalma da mummunar suna suka ce abin da yake faɗa musu waka hadisi kawai sha'ir kawai saboda maganar wani mawaki mai tabin hankali saboda shi balarabe yadda ya da dukkan wani mawaki yana da aljanu wannan akida ce ta balarabe kafin zuwa musulunci duk mawaki to akwai aljaninsa tare da shi don haka duk abin da yake kwararowa yake zubowa na hikima to aljanin nan ne ke saka masa ke rada masa yana faɗa yana yi don haka tun da suka jingina annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga waƙa kaga za su jingira zuwa ga aljanu to za su jingira zuwa ga aljanu za su jingira zuwa ga tafin hankali ke haka sai suka ce masa sha'ir sai suka ce masa kuma majnu to haka duk wanda baya san gaskiya haka yake wato ba zai takaita akan ya ki gaskiyar ba sai kuma ya jefe ka da muguwar kalma dan ya bata ka idan wasu idan ka gaya masa gaskiyar ya ce ba zai yi ba shi kenan kuma ya kyale ka ci gaba da a'a sai ya kuma jefe ka da wata muguwar kalma ko da kuwa duk waɗanda ke tare da kai sun san karya yi, wannan sanin da suka yi ba zai sa a ji kunya ba ya fasa faɗa maka wannan kalma Ke maka maƙiyin manzan Allah duk wanda yake tare da kai ya san kai ne ma masoyin manzan Allah na gaske shi ma kuma ya san haka da ya san kai ake artabu da kai akan sunnar manzan Allah shi kuma ana artabu da shi akan da shi ne kai da shi waye ya kanta manzan Allah din mai cewa sai an raya sunnar maza Allah ko mai cewa a raya sunnar shehire ko da za a kashe ta manzo Allah haka babu shakka kai da kake kan sunna din kai da kake kan tsaro maza Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kake tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin ka da ruhin ka da akidar ka da ibadar ka amma duk da haka sai ce maka makiyin manzon Allah ne kai shi masoyin manzon Allah shine mai wakar India mai wakar Shata mai wakar dan Alaji da sunan yaban manzon Allah mai tara yan mata suna rawa samari na ɗaukan hotunan wannan shi ne san manzan Allah a kada fiyano a yi rawa a tashi wannan shi ne san manzan Allah a wajen mu hada 'yan daba ma wato 'yan daba manzan Allah su zo su haɗu a yi ta shan wiwi wai kuma wai yabon manzan Allah kuma har yi za a kai wuce to kaga wannan ai izgili ne ma da addinin da annabi ne iskili ne da wasa da wulakanta da wulakanta addinin abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kuma da za a dauki an addini ya rika izgili da shi irin wannan babu shakka wannan wannan kafirci ne saboda haka kowane ma shashasha sai ce shi na manzan Allah a aikinsa na shashanci ba a aikinsa na shashanci ta shirme sai ce shi yana wani aikin shi dan dan daban manzan Allah Allah ya sauki to ba su akan bijirewa gaskiya ba sai da suka sifanta shi da mawaki ba hukunci Allah ce bal ja'a bil haqqi bal wannan magana da suka faɗa karya ce ba gaskiya bane barna ce muguwar magana ce shine ma'anar bal din shine ibtal lima qablahu duk abin da suka faɗa ɗin karya ce ba gaskiya bane barna ce muguwar magana ce ja'a bil haqqi gaskiya ce annabi ya zo da ita wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata manzanni dan dukkan manzannin da suka zo sun yi albashir da cewa za a haifo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya riki alkawari a gurin su cewa in ya zo dole su yi imani da shi sun gaya wa al'ummomin su wannan idan annabi ya bayyana su yi imani da shi to kaga inda annabi bai bayyana ba kaga yake ya kenan sun yi karya da ce annabi bai bayyana ba abinda suke gaɗawa al'ummomin su ya zan ƙarya kenan bayyanar annabi shi ke nuna gaskiyarsu kaga shi da wasan dakal mursali ko kuma wasan dakal ya gaskata su akan abinda suka koyar na tauhidi da sansa Allah da bauta abinda suka zo suna gaya wa mutane na cewa a bauta wa Allah shi kadai a guje wa duk abinda ake bauta ba Allah ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dana ta irin maganganun da suka rika faɗa ya nuna kenan gaskiya suke Allah madaukakin sarki yace innakum lazaiqul azab alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun lalle ku waɗanda ake ɗanɗanawa azaba mai tsanani ne sannan kuma ba a takanka muku sai da abin da kuma sace kuna aikatawa illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah masu tsantsanta addini da Allah su ne ba za su tsantsani azaba mai tsanani ba su sakamakon su ula'ika lahum rizqun ma'lum waɗannan su sakamakon su shine suna da wani arziki sananne wanda ita ce aljanna fawaqihu wa hum mukramun suna cikin kayan marmari daban-daban da ubangiji zai rika azurta su da shi wa hum mukramuna kuma su ana masu girma masu fi jannatin na'im a cikin aljannatayya da ni'ima ila ma zakarahu min qisas anbiyai qasas abin nan ne na masdar ne ko ismul masdar ne na qassa ya qussu qasasan nahnu naqussu alayka ahsana alqasas mu za mu baka labari mafi kyan bada labari qasas masdar ne ko ismul masdar ne na qassa ya qussu qissa kuma jam'in ta qisas بكسر القاف وبفتحها يلا نفي المصدر وبكسرها yana nufin الجمع القصه saboda haka anan zai zama kisas ba kasas ba ila ma zakarahu min qisas al-anbiya zuwa abinda ubangiji ya faɗa a cikin wannan sura ta safat na kissoshin annabawa su annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi ilyas alaihi salam annabi yunus alaihi salam wanda duk abin da suka zo da shi tauhidi ne ila ma zakarahu Allah min qisas al-anbiya fi tauhidi wa ikhlas ad-din lillah har zuwa inda Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke ainihin sifanta shi da shi wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat al jinnatu annahum muhdarun sai yake subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi al-mukhlasin sarki ya tabbata da Allah game da gabarin abin da suke sifanta shi da shi sai bayan Allah wadanda suke masa ikhlasi haka nan Allah madaukakin sarki ce innal muttaqina innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar walan tajida lahu nasira lalle munafikai suna can can can can mataki na can kasa da wuta walan launin lahu nasira kuma ba za ka taba samun musu mai taimaka musu ba illa ladina tabu sai dai waɗanda suka duba suka bar munafici wa aslahu suka gyara ayyukansu bayan sun fata shi wa atasamu billahi suka yi riko da Allah suka rike addinin Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsantsanta addinin su ga Allah fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kadan ubangiji zai ba wa mu'minai lada wanda yake mai girma wa fil jumla malaki a takaice dai fa hada al-aslu fi surat al-anam wannan tushe tushe na ikhlas tsantsanta bauta ga Allah ya zo a cikin surori daban-daban na alqur'ani surorin da suka sauka a makka kamar suratul Adam, suratul araf suratul nur Alif آل ألف لام سورة فاطين آل حميم آل آل آل ألف da surorin da suke budewa da alif lamra da waɗanda suke budewa da hamim da surorin mufassal da surorin da suke na kasa kasa na mufassal tun daga hujurat abin da ya kasa wa gairi zalika min as-suwar makkiya da sauran surorin da suka sauka lokacin annabi na makka kafin hijira dukkanin su sun kunshi da bauta ga Allah shi kadai wa mawazi amina suwar madaniya da wurare daban-daban daga cikin surori na da suka sauka a Madina kamar suratul nur ta sauka ne a Madina madaniya ce kafirun zahir irin wanda yana nan da yawa da yawa fa huwa aslul usul wannan tushe shine tushen dukkan wani tushe dukkan wani rukuni to wannan shine rukuninsa rukunin rukunai kenan wa dini shine jigon gina addinin gaba daya wato ikhlasi hatta fi suratai al-ikhlas har a cikin surori guda biyu din nan da ake kira surori da na ikhlasi suratu qul ya ayyuhal kafirun wato suratul kafirun da kuma suratul ikhlas qul huwallahu ahad sun kunshi wannan jigo ne na ikhlasi kamar yadda za mu yi bayanin abinda suka kunsa insha Allah a darasi na gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan mai tambaya yake cewa satin da ya gabata ka amsa tambaya akan satar jarabawa to Allah shi gafarta malam ina son a yi cikakken bayani akan takardun jahu domin wannan abin ya zama ruwan dare sai mutum ya yi takardun jabu ya je ya yi aiki me matsayin yin aikin da kuma matsayin albashin da mutum yake alza yanzu da aka yi mutum jarabawa kuma malam adam ya yi addu'a ya kuma nemi malamai su kawar da kansu da ƙananan kurakurai na san yana nufin kurakurai wajen rubutu haka wajen i ka rubuta a ko wajen wau ka rubuta fa to kaga wannan ba daidai ba ne a tsananta ba wai yana nufin masu sata ansa a kyale su yi sata ansa ba shi ma baya nufin haka Za ka irin wannan wajen sa hannu yake nufi ka san dole ne mutum akwai tuntuban alkalami to wannan yake so a kawar da kai amma sata jarabawa ba wanda zai ke a kawar da kai ba zuwa ba karamin kuskure ba ne wannan babban kuskure ne kuma rushe al'umma ne kuma a inta su ne la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun a baka amana ta dalibai ka koyar da su sai ka koyar da su ka ba su ilimi sai ka ki ba su ilimi an ka jaraba sai ka ba su sata ansa kaga ka cuce su ba taimakon su kai ba ka kashe su ya kamata a ce ka ba su ilimi ta yadda ko da kai ko ba kai za su ansa tambayar amma kai so kake yanzu ka kubutar da kanka a ce ka yi kokari ka koya wa ɗalibanka ɗalibanka masu hazaka ne da eh, wato da kwazo alhalin banda kwazon bacci ba abin da suka yi wannan ha'intar al'umma ne annabi ya ce man ghashana falaysa minna duk wanda zai mana algush ya damfare mu baya cikin mu duk wanda zai dauki takardar da ba tashi ba ya je ya nemi aiki kaga ba mu shakka wannan yana damfarar al'umma ne ya fito da abin da ba ba shine hakikanin ba man bi bima lam yu'ta kalabi sai sau bai zo tun ya rika tunkawo da abin da ba shi da shi kamar mutumin da zai sa tufafin sata ne a jikinsa haga ya yi kwalliya amma da kayan sata mai amfanin wannan ya shiga cikin wayo ibola an bi malam ya faru a rika zuga ka da abin da baka yi ba wannan ubangiji ya soki wannan ya kuma nuna cewa sakamakon su ba mai kyau bane saboda ka al'ummar da za ta ce nasara a rayuwa da za ta zama wani abu a rayuwa ita ce al'ummar da ta yi ilimi na hakika ba dan jabu ba ka zo ko takarda ka nuna cewa ka karanci ingilishi ko ka karanci littafi a zo a kai ka makaranta a baka koyar da turanci a baka koyar da littafi kuma ba ka iya ba takardar ta ce ka iya amma ko baka iya ba takardar ta ce distinction amma kai ba distinction din ba ta ce credit amma kai ba credit din ba kaga akwai cutar da al'umma wanda duk zai yi wannan to ya tabbata duk abin da yake karba na albashi haramun yake ci ba halal yake ci ba domin yana ci ne ta hanyar damfara ta hanyar 419 da haka mu yan arewa da har ma wasu ke ganin idan an ba wa yara satar ansa sun ci sun ci jarabawa kamar ma an yi wani kwazo an nuna kishin arewa wallahi ba kishin arewa aka nuna ba rusa arewa aka nuna wani rusa arewa ake yi sai da za mu duka fitar da yara wanda ba san komai ba jahilai ko wanzu su karɓi ragaman mulki su ta takkata asa iri iri ba sai ya ake gudanar da mulkin ba ma su yi taɓarna kuma mu zo muna ɗora hannu a kan muna cewa waɗannan miyagun yan shugabanni miyagun yan siyasa ba mu kuma mu kuma mu muka kyankyashi waɗannan miyagun domin mu ne ban ba su ilimi ba kwara ba ba su ilimi da tarbiyya ba saboda haka sun fita dole ne zama yan damfara dan da damfara suka taso tun farko an nuna musu damfarar sun a aji tana da kyau ko wannan din mai kyau ne ba wani matsala ce to dan menene da ya je ko wannan yana matsayin ah, shugaban kasa ko gwamna ko ko ko ko kansila ko wani minista ko wani wanda zai za a bashi wani aiki na gwamnati har za ka yi mamaki saboda ga irin yadda ya taso saboda haka wannan ba daidai bane wanda yace na ji an ce hamma daga shedan take amma kuma a ni ba ta zuwa mun sai na kabbara sallah wato shedan din baya zuwa maka sai ka yi kabbara saboda haka kada ka shiga cikin waɗanda Allah yake cewa ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون idan da kasala kake tashi sallah kamar sallah din ta dame ka to dole ne kai ta hamma ka tashi da jin cewa wannan sallah din raha ce wato hutu ne gare ka kamar da haka shiga ɗaki mai AC mai sanyi ga kayan marmari ka zauna a ciki ka miƙe aka sallar cewa ta ma yadda annabi cewa ya bilal samu hutu cikin da kiran sallah ya bilal nan sallar sallar sai ya in ya damu ma sallah yake idan fa zai ila al-asr idan hazabahu al-amru fa zai ila salah da aka kada kaza cikin waɗanda suna tashi zuwa sallar ne a kalanci kaga dole kai hamma wannan kuma yake cewa dan Allah a taimaka min da amsar tambayoyi na ina cikin ruku sosai ke tambayoyin su ne dan Allah za a iya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba laifi to an yage ɗaya tambayar za a kira annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ba wani abu amma ba a cikin salatin ibrahimiyya ba wanda ya koyar wannan za ka takaita akan abin da ya koyar amma ka ce sayyidina wannan ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin kirari a ce masa as-sayyid domin as-sayyid huwa Allah as-sayyid da alif da lam السيد domin alif da lafin tana nufin istigraqin jami' alwa siyada wannan kuma ubangiji ke da wannan amma an kace sayyiduna wannan ba ƙarya ka faɗa ba shine yake cewa ana sayyidu waladi adam wala faqr ni ne shugaban 'ya'yan annabi adam duka ba alfahari ba annabi sallallahu shugaba ne da ka sifanta shi da siyada ba komai bane ba laifi bane sai dai ba za ka kawo ta a cikin salatin ibrahimiyya ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita ba a wajen salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar za ka takaita akan lafizan da ya koyar ba tare da ka kara masa komai ba an ba da ajiyar kudin gado kudin kuma suna da yawa ba zan iya ajiye su a gida ba zan iya kai ajiyar banki in na yi hakan kuma yaya zan yi da abin da ke faruwa na ruwa a kansu za ka iya kai ajiyar su banki babu laifi domin tserar da wannan tseratar da wannan dukiya kada barayi ko kada yan fashi ko wani abu mai kama da haka ya tsarwantar da ita kamar yadda larura take hukuntawa ga dukkan wani wanda yake da kuɗin da ba zai iya ajiye shi a gida ba saboda marar da muke ciki a yanzu larura tana hukunta masa ya kai banki din amma kuma kamar yadda muke faɗa ko da yaushe abinda ya karu na kuɗin ruwa waɗanda su banki za su bashi bai halatta ya ci ba ya amfana da su a karan kansa amma zai iya yi wa musulmi aiki da shi da yawa daga cikin malamanmu suna cewa idan zai yi aikin ya aikin da yake ba mai tsada mai daraja ba kada ya zo ya ce zai sayi qur'anai ya kawo masallaci ya kamata ya sayi qur'anai da tsantsan dukiyar halal dinta kada ya ce zai gina wani masallaci da wannan ya kamata a ce ya gina masallaci da dukiyar halal dinta kada ya ce zai biya wani haji ko umara da wannan kuɗin in har yana son ya samu ya taimaka wannan mutum to biya masa da halal amma ya sayi kasa ma misali a yi cuku ruwa yana kwanta a layin su ya sa a yi cuku a kwatami ya toshe ya sa a bude shi kamar yadda jiya nake faɗa a wani majalisi can a shadda wani tacika yana so a kwashe masa ta taimaka da kuɗin riba a kwashe shadda a ga an san shadda ko ya muke ce masa to masai a taimaka a kwashe masa kaga duk wannan wasu ayyuka ne ba ba masu tsarki ba a musulunci amma kuma akwai taimakawa jama'a a ciki to wannan duk zai iya yi da wannan kuɗi shi ma wannan da ya ajiye kuɗin gado in ya tashi fito da kuɗin gadon tsuntsunsa zai yi sauran abin da ya tsoro na ruwa kuma ba zai ce a kai wa magada ba bai halarta su amfana da shi ba sai irin waɗannan aikace-aikace da su babu komai wannan kuma ce Allah gafarta mana ina son karin bayani akan wannan hadisin domin 'yan shi'a na ta kafa hujja da shi حدثني أم مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله إخوانك أسلمنا كما أسلموا وجاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائلون بعدك وأنا حديثي آه، كما يندب ke gani وحدثني أم مالك أشكم وحدايكي shi ne ce yana son ƙarin bayani akan wannan to yanzu nake ana sanarwa za a yi lacca akan shubuhohin an shi shi a alƙur'ani da hadisi ka je can abin da ka jiyo sati mai zuwa insha Allah wani kuma sai in ƙara maka abin da zan ƙara maka akan wannan hadisi akwai waɗanda suke neman addu'a akwai dan uwa mala Abdullahi kakarsa ta rasu Allah ya ji kanta da rahama ya gafarta mata ya sanya aljanna ce mata ya yafe mata kurakuranta ya haskaka kabarinta mu kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani duk waɗanda suke cikin matsuwa da damuwa Allah ya yi musu waɗanda suke da bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in